alaikum warahmatullahi wabarakatuh bayan haka eh, ya hukuncin wanda ya kashe kafirin da ya yi kalmar shahada a fagen yaki saboda yana ganin cewa ya fada ne domin ya kyale shi bayan haka malam shar'a ce ta shar'anta cewa amarya ba za ta fara fita daga gidan mijinta zuwa sadar da zumunci ba ko zuwa asibiti ba sai bayan ta yi wasu kwanaki a gidan aure to bayan haka kuma za a yi ma yara kan ƙananan 'yan tabi hisabi bai guda uku ya ce tambaya ta farko kafiri ne ga an daga takobi ko abin nan sai kalmar shahada ya za a yi da shi <laughs> eh? bil ijma

wai sahabi ya kashe kafir manzo Allah ya asabtalu ba da ma kana ha yace ya manzo Allah ya faɗe ta ne dan kyale yace ka tsaga zuciyarsa ne ka gani wannan an samu ijma'i ko to tambaya ta biyu shari'a ce ta shar'anta ya kai mata aure ba za ta fita gidan mijinta zuwa sadar da zumunci ko lita a asibiti ko makaranta ba sai ta ta dawo su kwanaki a gidan mijin tukunna ba shari'a ba ce gani ya kamata ne kira amarya yanzu bai kamata ki yawaita fita ba ko eh. gani ya kamata ne ko al'ada ce gani ya kamata gani ya kamata a gani ya kamata da ce ƴan kafirai za a musu hisabi a a kan mai a a kan ha eh za a yi musu ko ba za a yi musu ba ba za a yi musu ba saboda mai to wanda yana nuna cewa ma min mauludin illa wa yuridu an alfita fa abawahu yuhawwilanihi aw yumajjisani aw yunasirani to ya kafirai aka ce to iyaye su ba su gagartar da su ba tunda ba su balaga ba za a yi musu hisabi ko ba za a yi ba za a yi ba za a yi ba saboda me ضمن علوكة رجع القلم حتى أتاك مقالي باب استهباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد باب الإذن أنا أقوم في صلاة النافلة أجلس أما أقول يا حالة أي نافلة على المصلاة مقالي كو ما أنا أبند أكثر في صلاة النافلة في أجلس أما يا حالة أكثر على المصلاة ألا حدثنا محمد بن المصنى ألا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم وإن صلوا للناس وقارن في أجنة صلوا للناس في الأجنة صبر من يتي ولا تتخذوها قبورا كان قولي تجد أجنك زمو كما مكبرتا كما مكبرتا ما يسمع كما تاجر حكا ثم رمك مرضى بعض صلى لكي وإن جدي بذات صلى صلى با وبعض صلى عم حضرته إيه ولا تتخذوها قبورا من قال يقول أبن أكسونا في الفيلم أريك أي أجلاء ان في الاحكام على صلى لكي أي تكام أجلاء لي قال وحدثنا ابن المصنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا يجي في yi sallah a gidajen ku kada ku bar كلا kabar kada ku bar gidajen ku zama kamar makabarta قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته in ɗaya ku ya sallah a masallaci ya bar gidan shi kuma ya samu wani rabo na sallah ɗin in kai sallah mun farilla a masallaci sai kai nafila a gida kafin ka fito kai nafila in ka koma kai nafila wa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira yace ai Allah zai sa ma alkhairi albarka a gidanka in kana sallah a ciki wa'in nan duk suna a yi sallah a masallaci kenan a gida ke nan ko da wace sallah na nafila da kike hujja ya ce yace alumin salati kun li buyu eh mai kike hujja da ka kayyade wannan mutlaki eh, na nafila wanda mai ayyuka wannan ba ya kayyadewa yana nuna alaƙi bi ij'alu min salatikum li buyutikum sannan yake ko eh yake ij'alu min salatikum fi buyutikum min salatikum daga kallolen ku ya eh, farin farilla na jira eh to amr ne ko umarni ne ko ya me ke kayyade cewa waɗannan salloli ana nafi da su na fili. eh hmm. ba ku da cin farin ga ita in yi sallah a masallaci ma'ana kalloli ka ka raba waɗansu masallaci waɗansu a gida saboda Allah ya sa albarka a gidanka fil ghalib to ya halaka yi farilla a gida kenan da gangan me ya hukunci sallah masallaci wajibi wajibcin sallah masallaci shi ne ke nuna wannan cewa nafila ake in ba haka ba umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi sallam. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلائي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الله صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وقال الله صلى الله عليه وسلم مثال جدا لكي ambaton الله لكن gidan da الله كمان Allah الى rayayye akwai bambanci tsakanin su ko ba bambanci ma'ana gidan da ake ambaton Allah a ayi sallar nas yace ake ambaton Allah da ya kawo sallar ne ina ma na kawo wannan hadisi a wannan babi a wannan wuri yace ambaton Allah ambaton Allah ya hada mai istighfari zikiri salati annabi karatun alqur'ani to me yasa kawo shi a cikin kitabun nawafil fil bayt saboda sallar kanta ta kunshi ambaton Allah ko misali gidan da ake ambaton Allah a ciki wanda ba ambaton Allah kamar raye da abu da matacce ma'ana gidan da ba a zikirin Allah ma'ana kamar matacce gidan da ake zikirin Allah raye ne ka san ba za a taba hada raye da matacce ba ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة, سورة البقرة yace kada ku zasan yanki kada ku saka gidajen su zama kamar makabarta ba a sallah a ciki saboda shaytan yana gujewa inda ake karanta suratul baqara mun gane an ce ku sallah a gida don in ba sallah ba a gida sai gidan ta zama kamar makabarta ke ina ba na wannan misali kai wajibi ne ka je masallaci kai sallah matar ka fa to sallolin makan bai isa ya sa shi dan ya gudu ko bai sai ya ya ka ya dauke wannan nauyi ba sai kai kai ma yace la illallah wannan mace ba ba ta Allah a ciki eh eh baji ba ai ba magana wanda bai da mace wanda ke da mace hakki ana ku bai magana ana magana da kamile ne ko na jiki eh sallah ne ba sai amma suna ambaton Allah ko eh ya aiki eh, magana wannan sai kun ba karamin aiki bane ba sai na ali da manzo Allah ce yaje ku za ku sai ce a kare mu in Allah ya ga dama zai sa da mu da dama mana abubakar ka mu na ko ba haka bane saboda lokaci ne mai fi kabira da lokaci ne mai mai wahala lokaci ne mai wahala sosai sosai lokacin matanka na kiranka da kuma an ce to musulmi da'ima yana cikin ibada ne kuma abinda manzo Allah ya faɗa shine manzo Allah manzo Allah ce Allah na cewa man yahuni wa man yasaluni wa man yastaghfiruni don yana kwance tare da iyalin sai na mutum Allah kuma ya shiga cikin ayyan ko bai shiga ba ko an sharadi sai ya tashi alwala mu'mini da'ima innal mu'min la yanzu kasa ana son da'iman mu'mini ko ka tashi kai raka awa daya ka samu raka'o'in da ya dace ko ko a'a kiwiya ta tashi je ka je ka samu kiwiya ka tashi ka samu koda minti talatin in an kasa a samu minti goma sha biyar kai in raka'a ɗaya ma aka samu kashi da ciwon sallar kai in ma baka tashi ba ما يأتي وفي بضع أحدكم صدقة قالوا آيات أدنى تتشهد ثم تكون له فيها تصير لوكة أنا أولى والي wanda ya tashi awa daya ya samu raka a goma sha uku zai daidai da wanda ya tashi minti talatin wanda ya tashi minti talatin zai daidai da wanda ya tashi minti goma wanda minti kuma zai daidai da wanda ya raka a ɗaya wanda ya raka a daya wanda bai tashi ya raka a ɗaya ba ya ga ya abinci ko kuma ya kasa shi ko ya abinci a yana kwance tare da iyalansa a wannan lokacin to shi kuma da wasa a hala sai ka ce a lokacin da yake tare da matarsa ibada yake ko ba ibada ya in ya ji kiran sallah yana amsa kiran sallah ko ba ya wa in ya yana addu'a ko ba ya addu'a sai ka auna to a lokacin da yake tare da iyalansa yana ibada wa'in suna na suna menene a waɗansu su قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم ابو النضر مولى عمر بن ابو عبيد الله عن بكر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال في انكر سيدنا زيد بن ثابت احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخفقة أو قتيل إذا ما قال الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ما رأى حتى ساكا سنتيا وقوتا كما قوتا من إن هذا ما قوتا سنتين دارانا سيما قال الله شيء فدام الله شيء صلى الله فدام سيء وشيء كار فنشيء كما تأيك أسيكي بكا يلا تتينا صلى الله تشيري سيما قال الله يحب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها سيما قال الله صلى الله عليه وسلم إن دي كاري تك يدن تأيكي أسيكي سنتيا قال يكي فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته sai mutane suka zama su Allah na sallah kowa ya sai zama su Allah na sallah sai ga da'awa sa ga falala ga lagwada an samu sai suka zo suna bin mutan Allah hada sun maja'u lailatan fa hadaru aka ce do wani dare su suka zo suka cika wa abta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hanu kuma Allah ya fitowa wa abta ai sai jinki zai fitowa قال فلم يخرج اليه بفتوبه فرفعوا اصواتهم ونفضوا الباب suna daga murya sallah sallah suna yin abin da za a gaje su da kwani suna jefan kofa don manzo Allah in in ya tagala ne ya sani فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا لما ظن يفتو اكن بشي ينا مي بشي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ظن الله صلى الله عليه وسلم يتم ما زال بكم سميكهم حتى ظننت انه سيكتب عليكم ke kuna yin wannan abubuwa har nan da cewa za a wajabta muku wannan sallar tun da kun matsanta mun gane ku to gashi wa idan wani kwani kuma Allah ya mutu zaki ku sallah to ga ma Ali yace ka jale mu mun hannun Allah ne kana wanda tare wa inna kuma ga su sun zo su yi sallar su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake fitowa ya da Allah ma'ana sayyidina Ali da Fatima manzo Allah da tafa guda biyu a wurin sauran mu'minai baki daya tafa ɗaya manzo Allah ke da shi a wajen ne baki daya manzo Allah rasulullahi ne a wajen na na fatin manzo Allah wa rasulullahi ya kuma ne ma'aikin da sai na ali rasulullahi ya kuma ne ba da dan wanda ne kuna da Aisha kuma ba dan wanda ku ga da ko ka ta ko eh sai amma da ko sa'an ma da manzo Allah kuma rasulullahi ne su sa'an na kuma ne mijin su ne to shi yasa wani lokaci za su zo a wani lokaci za su zo suna mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mijin su in ba haka mai mata za ta yi kashi ta shayar da ba ta magana da shi har yi ne daya in ba matarsa sa bace wani fushi da manzon Allah ya ta masa mai hukunci eh? shi yasa da ina Ali yace a kyale mura muna hannun Allah ya gana mai ta da mu gada na Abubakar da kamar gosu ya sa ban kyale mu wa kyale mu dai wani tari da ku sai to wa'in magana ana daukar wannan magana ta cikin gida amma ai ka kuma manzon Allah Rasulullahi ne ka fuskace shi wata magana zaka zama wani abu to shi yasa matarsa yana haka sai masa na Umar yaje yana dan yana magana da matarsa ta da kyale ka ba da illa manzo Allah matarsa na shan yaji sai fushi da shi sana yace ka hafsa alaka yanzu sai fushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yamma kika san me zai same ki akan me zaka mutu sannan ka tsiriyar tsiriyar tsiriyar zo gida ya gida manzo Allah yana zuwa sai fuskantuwa zai umma sallama ko zai mata magana ta tace me a ga tafi gaban ne sai kaga ka ka mun gane ko sannan sai fuskanci to a lokacin da suke matan ne suna bishi da manzon Allah akan menene akan ku arrafa ta gida cewa mace da mijinta amma akan manzon Allah Rasulullahi ka kuma yi bishi da abin da ya faɗa ko ai kaza kaza kaza kaza ya mutum ya tsaya a jiyan Allah ya ke sa wannan magana kan mutum na Ali ba za a dauka ya manzon Allah haddi ne kamar zan ki ba ما زال صديقكم حتى ظننت انه يكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم لما قال لك يصلوا إيه؟ ويصلى أجدادهم فإن خير صلاة المرك في بيته إلا الصلاة المكتوبة قالت أنك كرتها ya ce kuyi sallah a gida saboda sallar da tafi mutum ya yi sallah a gida sai dai sallah farilla ita wajiba ba ta je kai sallah a masallaci mun gane ko sai dai in ya kama ka a ta a ka ka a ka tashi ka ko gama kin da ke a gida ka sallah ka ji assalamu alaikum to sai ka yi a gida ko ko wannan lokacin ka tashi ka zo sallah ka ya ka gida dai dan da cewa ba za ka samu masallaci ba amma ka zo masallaci zuwa masallacin da ba samu jami'i kuma da ba قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بارد قال حدثنا ابو قيس يؤيك من ظهر الله صلى الله عليه وسلم قول لك تسكين يزو وانت مغانا فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة نفسي ليك أنت ومكتوبة أيضا مثلا لك ما فينا أي سجل نفسي ليك وظاهريني نفسي ليك وما قلت بس يؤيك أيضا مغانا صلى الله عليه وسلم نفسي ليك وظاهريني ما نفسي ليك وظاهريني ثم رأيك من ظهر الله صلى الله عليه وسلم ليس ana nuna halacci ne ko ko a kususiyya ne amma in manzo Allah ya faɗi abu ba magana kususiyya ce babu saboda aiki manzo Allah da ba faɗa sa in aikin manzo Allah ne ita ba da magana abin manzo Allah faɗa da aiki suka hadu in za a yi aka zo wajen mukarara a gwada anan a buga anan a dora a mizani karshe sai zo a ce to ai wannan aiki ne ya zo yayi karo da magana magana za a rinjaya me yasa yake saboda aiki fi take li anna al-fi'la yahtamilu at-takhsis khususiyya idan da yahtamilu khususiyya da da'ufa jalalatuhu ala al-wujud an samu rauni ya shiga a cikin dalilan da kaka a hujjar da yake wa wajibi ne amma ga kofa babu abin da ya shiga ma'ana hujjar sana hujjar magana tana nan daren daga ba abin da ya same ta amma hujjar cewa aiki ne aka ce da kalaha ihtimalu tafsir النفس إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال في الغالب ذلك قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه قال سميت ابا المنذر عن بكر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قدرة في المسجد من حصير إذا من قال أي اجي في مصلاتي لك ورنا يخالف يا إلى ان الريشه يصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله يصلى على ليالي ويزداد غيب حتى اجتمع إليه ناس حرم ثانية فتاه فذكر لحوه وقال فيه سيطره ولو كتب عليكم ما كنتم به أفل إسلامك السوى لا أقول كر أو جامك لا بما ينافي لا يقول بل من أشم كل جيب من أشم كل كافر كان عزمي زي الله وجدا ثم الله وجدا مكما بزاك إيه إيه يدي كما شبه وثم الله كو سيام مثالك شيني أكتوى المشقة تجلب التأثير فلو أعلنا حاجة سيما لما تفل سيو خائل أحدث كل الرسل مظلة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا وجود المشقة لأمرتهم كما طيب، نرى أصول الكثير هذا الحديث ينتظر منه قاعدة أصولية ما هذه القاعدة؟ القاعدة هي أن المشقة تجلب السيفين فالذين أتى أبو mun gane ko wannan shi ba yana cikin dalilan da ke nuna cewa tsanani na sa a samu sauki da ce abin da ya sa mu fito mu yi ba kar mu zo mu yi na wajen samu in aka kawo wajen samu zai zama zai muku wahala ba ku ya yanda ya kamata ba ya sa mu ba na kusa shi mun gane ko ina suka ce ba zaman lafiya ke kawo zaman lafiya ba rashin zaman lafiya ke kawo zaman lafiya wani zai iya fassara wannan rashin zaman lafiya ne kowa sai ya ji shi a jika amma lokacin da kake ganin kai ka isa za ka iya wani bai isa ba sai kai abin da ga dama sai aka buga ka ga labai sai ga labai ka gaggaje gaji duk da mara ta kare dabara ta kare sai da wahala ta shiga gidan kowa sai a zo a zauna kan teburi ya kamata yanzu dai Najeriya a zauna lafiya yan arewa ku tabbatar da Najeriya ba ta ku kadai ba yarba ku tabbatar da Najeriya ba ta ku kadai ba da amurka ku tabbatar da Najeriya ba ta ku kadai ba to yaya za a yi a zauna lafiya to lokacin da ka shirya da ka'idoji za a zauna lafiya haka ban amurka ba zauna lafiya ba sai da aka yi tashi hankali tsakanin talakawa da mafali da bin da aka yi tashi hankali ya shiga cikin kowa kowa ya ga cewa ɗan wani bai zauna lafiya ba ni ma ba zan zauna lafiya ba shi ma ya fahimci cewa in ban zauna lafiya ba zai zauna lafiya ba kuma kowa na sai zauna lafiya to sai aka dawo akan teburin zaman lafiya sai wannan ce sai kowa kan cewa ba da mara bace da zaki kudi dukiyar kasa na kai zauna lafiya wani kan ci ba da fara mutum zaki dukiyar kasa kai ran da aka a harbi ran da aka kaza to sai an zo an zauna lafiya amma duk suna da bangare ke ganin suna da yawa ana kawo musu makamai ai ana ka za duka ba ba za su yi zauna lafiya ba sai in sai da makaman da ake kawo musu da goyon baya da ake ba su da makin da ke kullawa su yi su ma su ci shi a jika sai su fara sanin cewa nan sai kowa ya zauna lafiya ko kowa ya zauna lafiya باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره وانا قاعدة كان الصوت لا كده ما والله والله بذاك يوم لا في عبد يوسف كانوا والله والله والله الله لا يوم في تجد إلا هذا الكلام السيد جدا جاي ما كنت شكرت فور كان كنت والله والله بذاك الذي لا يوم في تجد إلا كده كنت جرحان تاني كما بذاك كنت جرحان تاني بشيء كنت جرحان تاني حتى الله يكون لباس له وأنتم لباس لكم وجعل بينكم مودة ورحمة mun gane ku waja'al hunna liqa'ila yace hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ay rab ay raba da ku ay raba da ba sannan ku aje karanta lokaci ne waja'al bainakum mawaddatan wa rahma ay raba da ku ba raba da ba amma da aka buwa da kake tabbun mutilaiha ina ma wa aka fi fi tsaya ku yake ka dauri da kauri ka aka wani kai wani aka ce litaskuru ilaiha ina ma ne litaskuru ilaiha ku samu sukuni tsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya a gare su a cikin yasa in kana dan kankani ma yake zaka tafi ka domin cinyen uwa domin jikin uwa don uwa ba haka bane haka za ka zo ka girma kuma ka zo ka yi aure lokacin wannan matsala ta gama kuma kana bukatar domin jikin mace kana bukatar kaifin jikin mace wa kike kuma wannan lokacin lallai wannan kuma ba ta ko amma aka zauna a yarkuwa da karya ai yayi ke ce shi kaza ya ci kaza ya ci kaza wallahi Allah ya karya ne sai da kaza ka rayu duk gadin aljanna da abin da ke ci annabi adam bai gaba jin dariya sai da aka halitta mana haka ne إذ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل والليل islamu da ke bayanin falalar aikin da aka dawwama ana yi ko kan kantarsa kiyamun lairi ko wani kiyamun lairi karatun alkur'ani ne istighfar ne istiyar da mutane kake yi da ka samu duk aikin da zaka yi ka dau abin da zaka iya yi kiman wada'iman har abada kar ka dauki daiwa kai ka tsasa ka zo ka gaza ka sai amma ka dauki gwagwaro abin da zaka yi kullum kana jin daɗin ibada to abin da Allah madaukakin sarki ke so kenan to shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mana bayani alawa ta sana Muhammad bin Musanna قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه عن عائشه انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل ويصلي فيه من رحمه الله تعالى تبارك ان دري سي بيد الشيطان يزول لنا صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يصلون بصلاته زي متى نجد سنة رمضان الله صلى ويقصه بالنهار دراء قصير الله الله يحوزي أبين يقول أن يجب الأخمة يزول عيطا يصلى فقابوا ذات ليلة كم كان يفقدوا سكي سنجرون وعطوا فضوا سكتارو ونجري فقال سكتير دخلوا سكتارو كما قال الله يقول ما ذات الأدين كما قال الله يا أيها الناس صلى الله عليه وسلم يا كتار متعي عليكم من الأعمال ما تفيقون ولم تجد أيها الناس فإن الله لا يمل حتى تمل saboda Allah baya kusa har sai ku kusa matakar za ka yi Allah zai baka lada in ka kankare na kuka kankare na sai Allah ya yi baka lada saboda ladan an karo sharɗan ta ladan ne da aiki da za ka yi kullum ka tashi kai har ki fara miliyan Allah ba zai ji ba Allah ba zai kuma sai ka ba lada ba saboda Allah na da ladan kin duk halittar da Allah ya su to dai Allah tun da garin da aka haife su har da aka tashi duniya ko Allah na da ladan da zai ba kuma kawai ba a yi komai ba Allah kina mai bayarwa mun gane ko in kana so kai sai tun daga harin da Allah ya halitta har aka ne da kasa ruwan da kan adam ke ta iska da ke ka guda nawa ne وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل وذلك في أجل أن لا يكسو شيني أبن ده أكد وما أكي أنا يكون من كم أنجلسا لكي ذاك يركع أكي كله إذا منك أنا يركع أكو ركع بير ركع بقوة ترى قوم شاء أي شاء أكو شاء بقوة عشرين يد ذات إياه أما كتوقع لي يوع تذوكي ودكي جيبك تسيو يا باكا إيتاكي كنا يجين إيو ينيك إبادة معنى كنا يجين إيو يتاكي تسيو يا باكا الله معنى مباشر ذاتي ذاك فأنا ذكي وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوا أي يا لما زن الله صلى الله عليه وسلم إن سكي أي كيس دوم أكين أي ما تصدها أي صدها أي جلسة تقوم سوني آل محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله أنت بين أن الله أي شيء يوازوا الله مرة قال أدومه وإن قل da ce aikin da za a dawwama ana yi ko man kankancinsa da za a ce kullum za ka karanta shafi ɗaya na alkur'ani ko aya biyar ko goma kullum kai haka Allah Allah ya yi wannan sai zai fi goma kullum yau sai ya gaji zai biyar ko zai ce kai abin ma ai ba wajibi bane biyu ko zai ce jibi sai ai ya gaji kaga ya faro da kaza kaza ya zo kuma yana jin ya sai ko kullum kace shafi sai ba ka ko ko aya ko aya biyar ya zama na komai kiyo ya za ka ga karanta wannan ba za ka ga wanne ne Allah ya fito aduwan wa in qalla hu wa in qalla ina mana hu wa in qalla eh kwalitin abin ake so ko kwalitin abin nagartar abin ko yawarsa nagartar abin saboda mazala ta inna Allah yuhibbu al-abd al-mutqina amalan ko da kasuwanci ne za ka yi da kyau Allah yana son in siyasa za ka yi kai da kyau Allah yana son ka aiki su za yi kai da kyau Allah yana son ka malamin makaranta ne kai da kyau Allah yana son ka amma har ka shigar da wani abu daban kuma a cikin shi kenan sai Allah ya kyale sai kai wahala har ka gaji Allah ya kyale ka da dabara ya kyale ka da dabara ka sai janye basirar ka sai toshe basirar ka ka kulla ma wani ka kulla ma wani karshe sai ka zo ka kulla ma kanka يمشي وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا taron mayu a jiya ka ya ji kan wacce a ji a ci ƴaƴan wace nan da ba samu kowa ba fa sai a da hauke ma ki kawo ji ka ki ko ta yau ne قال وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال yace an karbo daga alkama yace sa'altu ummul mu'minina aisha ta yace na tambayi ummul mu'minina aisha sa'altu تفصيل وفائل أم المؤمنين مفعول به جرى أم مفعول به المؤمن مضاف إليه عائشة كما إلى محله من الإيابي بدل مصدق بالمطابق أو أكتب يعني عائشة إنت في عائشة قال نسي قلت إتي يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يعيكم من الله يا ألقى كاتي أم المؤمنين يا يا بعدين عيت كم كأن لك عقتي يا عيت من ذا الله صلى الله عليه وسلم جاء عائشة بك ما مالا ما بس لا أم المؤمنين بس يا زول أنا عايز عايز كاي في شيء جمع ذات دومي بس كمين من ذا الله يجيب مالا يجيب يجيب شيء وقال يجيب شيء كمان يجيب شيء هل كان يقص شيئا من الأيام يا عيت من ذا الله يجيب شو كونا كيف شو أنت قادكين إذا أنت إبادة قالت لا الاستعارة هذا الأمر يجب كان عمله ديما يجي أيتي ديمة ودائما لكن في أيتي سيئة أو شيء عدم زائية يكون كل نوع وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنين أعطيك زي إيه يكير أبن الله صلى الله عليه وسلم كذلك كمان تخف فتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرار فلا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا قادم سعيد قال أخبرني القاسم ابن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها في اي أن الله يتسو أبن جزاء رنكي ودائما وإن قل قوما كان كان شرقي الله بار رجع بالله إخلاقا ديما ودائما قال وقالت عائشة <clears throat> إذا عملت العمل nadimata ya ce na na aisha in ta yi aiki ta talatin shi aiki ce da rinka yi da'ima dama ba ka ɗauki abin da ya karfin ka mai zai hana kai kullu in ka ɗauki abin da ya karfin ka ne kana gani yau kana da shafi ka ɗebo shi da yawa to gobe da shafi ba zai kai haka mun san kisa Amr ibn al-As ko Abdullah ibn Amr ibn al-As da manzon Allah ya ce mishi bashi ta sauke ce yanzu zakiya da yanzu ya tsufa mai kasa sai ce ne kai ina ma da na dauki rangwamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh. eh wannan ayyuka yana ramadana ne ayyuka da aka ce manzo Allah addu'a mun yi yanzu Allah yana nafi yana azumin kowace litini kullum yake yi to kowace litini yanzu za a yi ko to wannan ayyuka da ce in kai wannan ramadan ko in ramadan yanzu kuma fa wata wannan ramadan kuma fa kai jima wa da'iman ko kai yanke a'a baka yanke ba baka yanke ba don wannan aiki ne na cikin ramadan eh mun gane ko sannan ashan baki ramadana ake ba ta hajjiri da aka daina ramadana kowa ba sai ya bi tafi da sai a ce ya yanke kenan قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي فأنا قوة شيء وايي أبند الله يفسو كينا bai ce wancan in aka ce an fi son wani wannan shi ma ana sai amma an fi son mun gane ko قال حدثنا علي وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال انت ولد سعيد انس يوم من صلى الله عليه وسلم زعم كما الدين بدايه من الله قال إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ترى من الله يشوف مصلاتي وحبل ممدود بين الساريتين yana igiya an aula an kulla daga nan wannan umudin an kulla daga wannan umudin umudin nan haka ko haka fa qala ma hadha ya manzo Allah ne kuma ne wannan yaya kuma haka ya me har kuma masallaci da iya? sai ka ce wajen shanya wannan kaya ne wajen wajen wanki ne eh sai ka me wannan haka Kanu ce Zainab. Zainab لزينب زينب ايه ce zainab زينب ta ai Zainab ايه تاي تصلي tana sallah. فإذا كسلت أو فترت أنفكت به ita ce ta rataya tana ta sallah in kiwo ya zo wata kasa ce ta rataya kama ta rike haka nan karbace zuwa ta ko ta karsa ta karsa a wani masallaci masallacin manzo Allah ibada take ko barna take ibada take kuma matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zainab ce ce ya ya kuma naga iya a masallaci haka sai ka ce sai ka ce ai zainab ne ta rataya ta zo tana ta sallah tana ta sallah in kiwo ya fa iza kasilat ai kaje fa iza kasilat ina mana ka tsira kiwo yayin kan sai ta gaji au fatarat am takaddi in ta gaji kiwo ya kasala yanzu ka fita kama kanta in ka zauna sai bacci yazo gangadi yazo sai ka kama wanda ka tsaya kafin zuwa anjima ka kama ije ka tsaya kafin zuwa anjima fa qala kullu sai magana ku kwance a kwance a kan ka ijiya li salli ahadukum nashatahu ay ku yusalla ba gurin nashatahu fa idza ka kafila aw fatara qa'ada in ka gaji ka zauna وفي هذه الرواية فليقعد إن كان كذا كذا كذا ne في ki kowa daga bahaushe ya ce kowa daga zai huta قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله اذا جت عباده جت دين اللي يزوج من الله صلى الله عليه وسلم مباشره وحده بس الله بزي كما سي مك ga abin da zakai har ka galabai ta ba ka gaji ba إذا a shiga halwa a kulle daki أي yi كذا والله wallahi tallahi duk bin a shi ƙarya ƙarya ake قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت لا عائشة طبعا من الله لا أن الحولاء بنت كويت بن حبيب بن عبد بن عبد العزى مرت بها وتما تاتي وتوليات من رقم إبادة سنة حولاء بنت كويت بإن كلمة العالم سبقنا في صبر حديثا حولاء بنت كويت حولاء بنت كويت ابن حبيب ابن حسد ابن عبد العزى مرت بها ولم ما تنفسي ولم تخلل ايه من انا عائشة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعلنا تارد انا عائشة بعثي ان انا عائشة انا تارد من زعلنا اكتي وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكي زولي وعيه وكينا وجزم وعليم بعثي وعنده رسول عائشة وجزم وزولي وعليم من ذا الله ذلك وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ما تارد إتا معنى وجه زمان وانيني من ذا الله يجو كيرك يهده يرد إتا ويتاجي ويتتونا سيقا ونن بيور الله تناول شيوا فقلت سينا أنا عايزة قال باكتتي هذه الحولاء بنت كويت وأنا إذا في حولاء بنت kuwai wacce labarin da وزعموا انها لا تنام الليل اي انا هي سوى انت ما تابت ما اكتنري حق الرواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليلة ما تابت يا اكتنري لا ما ما الانسان لازم يقول الله يكاو قاعده يقول خذوا من العمل ما تطيقون هو يا ليت فوالله لا يسأم الله حتى تسأمه manzo Allah ke na rantsa da Allah Allah ba zai kosa ba har sai ko kosa ma'ana duk matsar zaka Allah zai baka lada an ka kosa ba sai Allah ya kare ka wanda baka lada ba ma'ana kar mutum ya dauki abin da ya karfin sa kenan akan haka an baka izini kai ta sallah har gari waye kenan ko ko a'a an hana ta kenan dalil la tanamu layla ba ta bacci a dare tana ta sallah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه وأن رواية كثير من قال لا يشوفون هل يجري وجوه علينا من قال لا يشوفون أقوى تنا تسابق تنا تاردني فقلت لنفسي امرأة لا تنام تصلي يوم زين انا أيتها افهم الله بس ما تاتي لا تنام اي تباكى بس يصلى كتير في البيت كما صلى حق الجواي لا تنام إيه، لا تنام تصلي قال سيدنا الله كي عليكم من العمل ما تطيقون إيه، في قوة اي النبي يا صح فوالله لا يمد الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه yake aikin addinin da Allah ya fito aikin da bawa zai rinka iya yi kullum ba yayi gaje bari ba wa fi hadisi abi usama anna imra'atun min bani asad a cikin hadisi abi usama ce wata mata ce cikin bani asad akan kisan haula binti tuwai in kika ce za ki yi tahajjudi a cikin dare mijin ke ce a'a sai yaya ina na ta hakura ta hakura dole a yi hakura ma na kana da haƙi kenan a yi dole ka a haƙi dole ke eh eh a an ga ta hakura ma an fi matuna na cikin karfi aka fi tafi tafi za ta masallaci yin tahajjudi tahajjudi karfe nawa ake yi karfe daya karfe daya karfe daya karfe biyu karfe uku kike zaki take je masallaci in yace a'a a lokacin dole ne ta zauna ko tana da hakkin ta ce za ha dole ne dole ne ka zauna ko to la tamnau ima Allah masajid Allah ya baba eh ayin na ki باب امر من نعس في صلاته او استعجم عليه القران او الذكر بان يرقد باب aka ce wanda yake karatun alkur'ani ko yake sallah sai gende iya kama shi sa ko ko a wuce jama'a alaihi alkur'ani sai zo baya iya fitar da harufa baya iya karatun yadda ya kamata ma'ana barci ya sa kenan aw zikiri ko alkur'ani ko zikiri istifari salatu annabi wala ko bi an yarkuda sai aka ce a'a sai ka da ka na yin komai ka kwanta kai bacci ka huta sa'annan ka tashi aw ya kuda hatta ya haba anhu zalika har sai ka baccin jajjabin ya ci sa'annan ka ci gaba da ibada ba a son kana ibada ba ka sani abin da kake faɗa saboda zamu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wannan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وحول السند قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه جميعا عن هشام بن عروه وحول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كربوا على عائشه ان الله كرمت من ضاع الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعت احدكم في الصلاه فليرقد in ɗayan ku na sallah sai da ya kama shi manzo Allah ce kwanta ya bacci hatta ya zahaba anhu nau har sai ka biya kai baccin ka ka ka buci fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'is saboda ɗayan ya zo yana sallah kuma ya bacci ya fi karfin sa ko yana zikiri ko yana karatu alqur'ani gangani ko bacci ya fi karfin sa la'allahu yazhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsuhu manzo Allah ce me yiwa ka zo kana son kai istighfari sai ka zagi kanka saboda ba ka cikin hayyacinka ba ka cikin hankalinka mun ga tarbiyya da ubawiya ko sai eh, na wanda sai ka kulle kanka daji sai ka karanta kaza to dubu kaza ko miliyan kaza mana ya haramta ya ana ka zuwa sallar jama'a ya farka kai kadai ga yunwa shikenan so da yawa mutum da ya yi auka ga duhu ga yunwa sannan ga bid'a sannan ga shaytan ya shigo maka kan dai hauka cewa duk wa'annan ba su da hadalin cikin addinin ba su da asali cikin addinin musulunci an ɗebo su ne tun addinin da aka ɗebo da kusan inda buzanci wa'anda addinai ne iri iri wa'annan kwanakin da za ka yi kwana uku ne ko kwana bakwai ko kwana mai biyar ko kwana mai ne ka lura duk abincin da yake ya fi jikin eh, dabba ne rai ba za ka ci ba ba za ka sha madara ba ba za ka ci nama ba ba za ka yi wani ba abin da za ka ci abubuwan da suka yi na ita to akwai waɗanda addinin su ba su halwa har abada ba sa cin da ba sa cin wani abu ba za ka ci mai shanu ba ba za ka ci mai daidai man gida daidai shinkafa haka za a yi ba za a sa kifi ba za a sa nama ba ba za haka za a farka yi wa ba vitamin da kika ba komai nan ga duhu nan ga wahala nan ga duhu ga duhu gida sai ce ko shi kenan tana cikin kwanci sai ka ce ka za a ce shi kenan wai ka ga wani ta zama wani ko za ka samu tasiri za ka samu kuɗi ko za ka samu ɗaukaka ko za ka samu kaza kaza kaza kaza duk ba su da asali cikin addinin musulunci ba inda za su kai ka sai su fata ma addini قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثناه ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل انت ينفي تاشي الجندري فاستعجم القران على لسانه القران لا ينوي اكن حركه بذاتك يكرن جاب عرف ما سبتا سبو دبجيا كو جندري فلم يدر ما يقول فقطع الله في فلابا فليرفج فلشا كي بجي كقوتا تكاشي كما يزيان فكرة جاكا سنة أسبع شكي لن يقاسا تابي يزيان فكرة سنة كرة جاكا تجيب با إلى أم جوال باب فضائل القرآن وما يتعلق به باب اللي في بيانا فلنا القرآن لا دين يرى دين جلال بيت حتى باب الأمر بتأخذ القرآن باب اللي يزون أمر لسوا مسلم يرى كرة جاكا القرآن ينا لكن مكرة فرق القرآن وقراءة قول نسيت آية كذا ثم أظهر كرحا حدك لا آية من آية كذا سيدك في أنسيتها أما تدل من آية كذا وجواب قول أنسيتها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل من ذا الله يدور مثلنا كراتو السمري فقال شيخي يرحمك الله الله يجيك ألف الله يجيك ألف لقد أذكرني كذا وكذا آية يتي لن لي تبت من ذا الله يأتنا يتي وانا من كراتو يأتنا تدني آية كذا لكذا كنت أتقلتها من سورة كذا وكذا لا جانت كريتو أتنسوها كذا لكذا amma ina ta yi kirafin da manzan Allah ke musamman Allah ya sallama ya ji karatu wani ya yabe shi alawa hatta na bin numairi قال حدثنا عبدة وابو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد قال أنا قرارا قرأت ولم تعد كما صلى الله وقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أوتيتها يا الله يا كما من وتآية يدعك من سبب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتمنى الله صلى الله عليه وسلم انما مثل صاحب القران كمثل الابل المؤقله يتي مثال والله ده القران كما قرات القران كمره من اذا اتقوني ان عرفت عليها امسكها وان اطلقتها ذهبت ka kara kuma ka daure da'ima ka zo ka تجارتها تجارتها تجارتها تجارتها تجارتها تجارتها تجارتها gwargwadon abin da za ka yi in ka kyale ka daina yi sai ka kuma ya zo sai ka a haddasa da shi قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك قال حدثنا زهير ابن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلكم عن عبيد الله وحول السند قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وأول السند قال وحدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن وحول السند قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي المسيبي قال حدثنا عنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وزاد في حديث موسى بن ابن عقبة وإذا قام صاحب القرآن يتي وانا أفريقا يتي إم مكرنتين القرآن يتاشي من cikin dare yana karanta alkur'ani fa qara'ahu bil-layli wan-nahari wa وإذا لم يقم به نسيا ذكره إن كان تراجع القرآن دري قرانا دري درانا تذاك تنا القرآن أما وإذا لم يقم به نسيا إن كبر القرآن ما صار كوا ذيك من معنى دائما أنا صار قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول يتيامون نتيم في نسيت آية كيت وكيت نامن آية كذا نامن آية كذا نامن سورة كذا بل هو نسيا أحد من صدق يا أخي سكتي أنسيت ما يبقى ما تذكرني نسيت ده أنسيت eh da eh, akwai bambanci ko ba bambanci na manta an manta da abu mai bambanci yau ne ka tsara cikin mana aha aha eh, cikin me ma'ana na situ akwai akwai akwai sarki on situ قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن كثيرا يولى القرآن دائما أنا اخي وأنا أيضا فوالذي نفس محمد بيده نارا إلى sarkin garin Muhammad yake hannunsa sallallahu alaihi wasallam la huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha yace wallahi alqur'ani ya kowa guda rakuman da zaka daure in ya samu dama zai fice gudu yace alqur'ani in ka bai shi ba karanta ya komai guda wani gudu wa lahu hadith ibn barrak ha eh wanne ne yasa تعاهدوا القرآن تعاهدوا تعاهدوا هذه المصاحف ماشي بالك طيب بئس ما أهلهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيع استذكروا القرآن في مذاكرة القرآن هو أشد تفصيا إذ والله القرآن يكون ما يطلع ويكون من صدور الرجال على جمع من النعم أكلها yadda kasancewa in ka daura rakumanka da'iman fama yake ya kwance gudu ba haka bane yadda alqur'ani ya ka tafassiyan ta'ashili ta'assir قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه وحول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيقه قال قال عبد الله تعاهدوا هذه وكي وكياي وان القران معنى القران له وربما قال القران فلهو أشد تفصيا من الصدور من صدور الرجال من النعم في أقله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسخية في جنب قال وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن وهو والذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا إيه تفسيا تفلتا ذكر إنما نفسه من الإبل في أقلها ولوض الحديث لابن براد باب استهباب تحسين الصوت بالقرآن باب أنا صوت صوتك مليا تأثير من القرآن ورتل القرآن ترتيلا هذا في ذاك كرتون القرآن كي كرتوني الجائي كما زالت زينوا القرآن بأفواههم زينوا القرآن بأفواههم وأن بسر كاسة فهمت المعنى لكي كركشن وانا مغانا إذا كي آآ مغانا أن أكسا يا ذاك زينوا القرآن بأفواههم زينوا أصواتكم بالقرآن ونجدني زينوا القرآن بأقواتكم أو زينوا أقواتكم بالقرآن طبو جميل إن أكتب إبنو أينه أسل مغنى زينوا القرآن بأقواتكم وين كيرن دعوة كواك القرآن بصوتكم تزينوا أصواتكم بالقرآن ما كان ما فسرم أقابة wanne ne ya fi daidai ku kawo ta sautin ku da alkur'ani ku kawo ta sautin ku da alkur'ani a ba ka da matsayi ka ce na farko kuma ka ce na ku kawo ta alkur'ani da sautin ku ko kawo ta sautin ku da alkur'ani sautin ku da alkur'ani alkur'ani da sautin ku kawata alkur'ani da sautin me yasa hmm. to ka kawata alkur'ani da sautin ka kenan ko ka kawata sautin da alkur'ani to sautin ka zai kawata alkur'ani kenan eh Thank you. malamai da suka lura su bayani a nan sai suka ce matsalar tana da tana da wahala sai an yi ƙarin bayani a shi. wanda suke ce an yi maganin ma'akusa an juya magana ne abinda ake so ku gyara muryar ku da alkur'ani mana alkur'ani zai gyara muryar hadisi kuma ce ku gyara alkur'ani da muryar sai suka ce to yadda za a fitar da magana sai ne sai a dawo asalin ado ado yake yana kawo kyau ne ko yana fitar da kyau ne yana fitar da abin da ke akwai ne ko yana kawo abin da babu ne eh? sai abin da ke akwai zai da fitowa da shi ba haka bane to wanne ne fi daidai nan zayyinu alqur'ana bi aswatikum ko zayyinu aswatakum bil qur'ani ha zayyinu aswatakum bil qur'ani زينوا القرآن بأصواتكم أو زينوا أصواتكم بالقرآن ونني مزابطة معنى كواتا القرآن دا مريم كواتا القرآن دا مريم إنا معنى وانا مغانا إنك جاي مغانا تيلي تكي أما تنا بكاتا كارب بياني كتب داما أدو أكتب قليا ما kyau bane. ado غني أدو na kawo kyau bane yana fito da kyau. inda babu kyau ko ai kwalliya ba zai fito ba sai ka ce misali haka malamai su ga misali ko suka ce ruwa aiki kana sha takwas ashirin da biyu ashirin da biyar in ta sa jan baki ta sa kaza ta sa kaza ta sa kaza sai mata me sai mata ce suka ce wannan adal a dan dauko tsohuwa yan shekara saba'in a sa mata jan baki a sa mata kaza kaza kaza sai mata me a ce duk wani abu ne ɗaya aiki in a kan kana tafiya da yau ne haka mun tabbatar da cewa kwalliya na fitowa da kyau ne ba wai ainihin shi ke kawo kyau ba dalili in aka je inda ba kyau ko an sa kwalliya sai zama mai sai ƙara muni to shi kenan zayyinu alqur'ana bi aswaqikum ma'ana aka ce zayyinu alqur'ana bi aswatikum kamar kace ai asalin عدد دجان إلى كيت القرآن إليه يعني؟ كي مريك ذات كتب أقسى زيدينوا أسواتكم بالقرآن معنى أرض الإنسان إلى أحيش الكريم القرآن إليه كتب ونين ديلي ونين ديلي بالمثال يستطيب المقال من غير كوبي قال حدثني عمرو بن ناصب وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن قال لا ولا يجوز أن تمر هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء فإنه يستهيل على الله تعالى بل هو مجاز ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه سورة أي الله ينا با وندي قراءة القرآن من كو لا داتي إلا أن با قراءة القرآن من كو وإنما أنا ما أبنكينا قال هو بكسر الزال قال العلماء معنى أذن في اللغة الاستماع ومنه قوله تعالى وأذنت لربها وحقت سانقة لا يجوز يتلمنا في القرآن لأن اسماء الله تعالى لا يختلف وجب تعويله يجب تنسيء آه، أي تعويلات الله وكل نفس أوجب التشبيه أو بالقرآن يقتنيها معك مني تسيما لو يقتني بك فإنك المنبات بكاتا تهويه abin da yake sa kake ganin cewa sai ai tawil duk su alƙan za ka magana ta sifa sai ga sifar ɗan adam ya shigo maka to sai kana ganin sifar Allah ma haka ma'ana wannan tashbihin an same shi ne kwakwalwa lokaci ta haifar da shi dalili abin da mutum ya taba gani an taba samun wani makawo baya gani rana ɗaya sai Allah ya buɗa masa idarsa ba abin da ya gani shi duniyar nan sai ɗan zakara sai kuma Allah ya karbi idarsa abin da ya taba gani ke to kan haka duk abin da zai tsawara zai auna shi ne da ɗan zaka, aka ce mishi akwai dabba sunanta giwa da za ka za sai ce yaya take da ɗan zaka. aka ce akwai dabba sunan da zaki kaza kaza kaza sai ce kai girman dan zakara aka ce akwai dabba kaza kaza duk abinda abinda ya taba gani kenan ke sa duk ma'aunin sa inda yake kenan to shi sa kai ma abin da ka sani aka ce in mutum ya shaurara ya yi kaza hannu kaza kaza kaza abin da ka sani kenan ba na masalukai idan ana faɗa maka sufar Allah sai ga farkon abin da zai zo ma wannan sifa da ka sani وسيما لما تفيدي كثيرا والناس تأجي كثير جدي ذاتي لذاتي الله يدك تبت أنت الله أنا ذاتي أما فقطني يا كبير ذاتي يكبع حتى ذات كبير ذاتي ذكرى حتى ذاك تبت أنت بالصفة الله تبت ما ذاتي صح وما ذا الله تبت ما ذا تبت أنت وانا على مراد الله ورسوله كاوزا على أساسني بشرب الحكامي على حدثنا عبد العزيز المحمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاج عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجحر به يقول الله ينا شوراره ينا جمم النبي الذي كرة القرآن ينا karanta الكو يتغنى به أي taganna تبتلي ai كان tartili yana kan فقال a karatu mai daɗi daga قال وحدثني ابن اخي ابن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن عمي عبد الله بن وهب قال اخبرني عمر بن مالك وحيوة ابن شريح عن ابن الهاد بهذا الاسناد مثله سواء وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعنا قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا حقل عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به اي يتغنى بالقرآن الله يجهر سوى يبقى كي أكيك النبي يدوينا كراتون القرآن ينا كوفة القرآن wayannan duk suna kwadaitawa ne in za karatun alkur'ani ka karka koyi tajwidi ga yi tartili don Allah ke wa rattil alqur'ana tartila man lam yujawwid alqur'ana fa huwa asimun li'annahu bihi ilahu azza saboda saboda an saukar da alkur'ani na karanta da tartili da tajwidi in ka zo kana karatun gardawa maimakon ka gyara alkur'ani sai kana bata kana fata ma'ana kana canzawa kana fitar da kowanne yadda ka ga dama har ma mutum ya zanci cewa ba alkur'ani kake ba to wannan laifi mutum ke samu ko kuwa lada yake samu to ya za a yi da karatun garzawa kenan waye ke gyara mu eh ai sai sun yi cewa kai tajmil da suke yi wajen su ne kuskure ne bid'a قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في روايتي كإذني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مكول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داوود عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا أم باشي مزماري من مزامير آل داوود تجين مزمار مريا كده ميدائي أما أصل مزمار كده الجيش أصل الجيش to wannan ta hadin aljika yake to shi ta aka fassara mizmar da ne murya mai tsaye amma da aljeta da bambaro da molo da da da menene da da menene da menene wannan duk ya halatta a yi ko da da kade kade da mai busa da mai sarewa da mai aljeta da mai jita da mai wa'annan duk abubuwa duk halatta lahu ya ake sun halatta ko ba su halatta ba باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة باب اللي من الله يقرأ سورة الفتح رانا دا أكبود مكة إيه. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ولا باية قرأتنا القرآن بالتجميل يقرأ هذا ذات المريض ذات زينوا القرآن بأسواتكم وزينوا أسواتكم بالقرآن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راهلته فرجع في قراءته yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka bude makka yana kan abar hawarsa yana kan karanta suratul fatih inna wa fatahna laka fathan mubina bi yakhra lak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akha wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdi ka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran azima huwa alladhi anzala manzo Allah ya karanta saboda bishara akai yi saboda Allah madaukakin sarki shine yake yin abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama yadda ya ga dama Allah ba kai bane ba ni bane da zaka ji haushi ai sai kwana uku za a yi musu kaza za a yi musu azaba uku ba sai sai abin da zaka ji haushi sai ka ce ga ta musu Allah baya yi hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nayi mafarki za mu shiga makka suka ce ai shikenan aka tashi za a tafi shikenan suka ce a ba za a tafi ba sai da aka kai dab da shiga makka to na kurai kurai da suka kiya dole aka dawo to sai aka saki din suka ce suka kawo sharuɗa masu wahala kullum ana karanta sharuɗa sanan manzo Allah ta alaihi wasallam yace ai aku ya manzo Allah ba kan gaskiya muke ba kai kace za mu shiga makka ba yace eh kan gaskiya muke ne nace za mu shiga makka nace bana nace za mu shiga makka ba za mu shiga makka ba bana ba eh, ba lallai bane bana ba to shine sai aka yi hakuri baki aka je aka shine Allah shine wannan daga Hudaybiya din daga Hudaybiya din ana dawa shine Allah ya sauka mishi da sura inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu duk abin da Allah ga ya jarrabe ka da shi kai hakuri za ka karshe mun gane ko kamar da labarin labari cikin azumi muna zaune a Makka ai sallar isha ka kalli haramin Makka duk musulmai ne ba wajen sa ko tinki sai nan faɗa wanda muke zo ne wa'annan duk a shi ba bawan Allah na gari shi ba waliyin Allah da zai ce amin Allah ya karba yace eh nace tun shekaru 30 fiye da 30 muna karatu jami'a kullun cikin hajji ɗaya addu'a Allah ya lalace Yahudawa Allah ya karya Yahudawa da shi hajji suna gani suna nan suna abin da suka dama suna shirke menene ya sa haka aka zauna aka duba aka ce to ba abin ne na al'amari na Allah sai lokaci muna tashi sallar tarawih malam ya taso su dai ya kasan Allah ya hore masa alkur'ani yana samun alkur'ani ne duk inda ya ga dama ya ya tashi inda ya ga dama ya sauka inda ya ga dama ya tere inda ya aje yadda ya ga dama su bin sai kowanne ne Allah ya hore muna fara tarawih shi ne mun kai raka'a ta biyu ne ya zo cikin suratul shura ne ko suratul nishar ke waya ta hajji nuna bila azab hmm. walaula ajalun musamman la ja'akum baqtatan لجاء لجاءهم الأذاب ولا يأتي بغتة وهم لا يشكون منا إذا دولنا قال الله إذا كذا أقول لهم كي تمسكت ولا كذا الله يبقى نعم ويستعجلونك بالعذاب سنة قد قليل أجد قوت عذابا أذابا يا الله ولو لا أجل مسمى قالوا لك إذا الله يسا أيضا لجاءهم العذاب da azaban ya zo mu wallahi ake nan mu ba ba ka bari haka yake ga ya Allah madaukakin sarki ya sa lokacin da za a yi musu azaba to duk izgilanci na tsaye ba zai san Allah ya ji haushi bai ce shi kenan da mun je sai bayan shekara dai kai a gaggauta ya musu azaba a Allah baya Ni eh. kulli ajalin kitab qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara daga nan kafin mu tashi Allah ya ba mu jawabi da ake yi tafi na kafin nila ko da yake kuma Allah ya ba mu da shi sa duk wayannan al'amuran da ke faruwa a kasar Filistino a kasar Kashmiri rayuwa ce ta duniya duk wanda bai fahimci hikima Allah a cikin halittarsa ba da sai ga yaro ne sai ya kusa shakka a cikin imani don mene ne za a ce ko ina wasu musulmai ne raunana don mene za a ce su ake kaza don mene za a ce masu kaza na mutum nawa aka kashe tsakanin arna ne da arna ko tsakanin arna da musulmai arna da arna japan hiroshima nagasaki mai aka yi musu kisan ta haka ɗan adam ne tarihin rayuwa haka yi su kasan europe da kansu me yasa suka haɗe me ya kawo aka haɗe europe suka haɗa kansu ta zama siya maɗaurin ki ɗaya saboda ne tashin hankalin da aka yi da suka buga aka buga da suka ga sun gama da hitler sai ka ba abin da ya fi su dunkule ƙarƙashin inuwa ɗaya haka ba me yi ne kuma to shi abin da ya kama su waɗannan abubuwa ne sai da suka kashe kansu suka kashe junan suka kashe junan su fa wannan abubuwa da ake cikin tarihi ba zai lokaci zai zo kuma al'amari Allah ya canza al'amarin ka kuma ya kawo sauki ya kawo yadda ya ga dama amma Allah ya rubuta ce li kulli ajalin kitab قد جعل الله لكل شيء قدرا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر الشيخ قال أقول لما أداك على شيء شيني الدعاء يا الله مدى كسرك يا الله أنا كي أصد الدعاء أنا كي أصد أنا كي مقامس لكوئي أنا كي مقامس لكوئي الله لو كنا كي شيكي نسيك الله يا سلس جعل الله أثر بينهم sai ka an waye gari da kansu za su suna halakar yahudawa saboda hitler mai ana shi da yahudawa samu ya yi suna mishi munafiki suna kula mishi makarkashiya shi ke nan ya juya masa ran da aka samu suna kula ma amerika makarkashiya sai ne ya su juya musu ran da aka samu kaza kaza sai juya musu sai ana ya saka bala'i tsakanin su kasa zaman lafiya su kasa zaman lafiya amma wannan kuwa ba ya nuna cewa tun da ake ai Allah wadda kusa ko min ya kawo lokaci tashi za a yi ta dangadan ana neman ilimi dole a yi karatu dole a yi ilimi mai kaza ya karanta ko mai za ka karanta ka kware a ciki duk sa'an da addinin ka ya bukace ka a wajen a ka cewa ka kware da shine ka taimaka ma addinin ka kenan saboda manzo Allah ce kowanne a cikin ala kazar yana kafa da shi kafofin addinin musulunci kada ka bari azzaki ga addinin musulunci kada ka bari a cuci addinin musulunci ta hanyar ka duk abin da zaka koya ka koya ka kware duk sa'an da addinin ka ya bukace ka a zane ka kware ba sai an bukace amma kana bukata wajen mutum dama ka'ida take man la yamliku ta'ama la yamliku qarar wanda ba ya da abinci yana da fada a ji amerika ne ba take ta ga dama ta yi ta ce karanta ba babbaka a duniya ta tara kuɗi ta tara abinci ta tara makamai da karfi siyasa da karfi da komai da komai sai ta yi zali yadda ta ga dama ba ta shakka kowa ba ta tsoron kowa da Allah ya sake tsayar mata da hankali duk duniya ana tsoron Amerika Amerika kuma tana tsoron mutum ɗaya katar a cikin duniya eh, banda Allah ya kama yi surutu yake yi tarin amma da ba ni za ka tsoro ka sai ka iya kullawa ka iya warwarewa K'a san ka na aiki to shi ne ka ɗaga masa kanki amma da kana surutu kana la'adda ta ba a ba ruwanta da alkudu ba mu hana ya alkudu ba amma kada mu tsaya kan wannan kare wallahi sai an tashi a yi dole sai an tashi a yi bincike kuma dole sai hukuma ta taimaka william philip yana shekara goma uban shi mai kayan fm yana wasa gida a duk kuma dara ya auna ya gani ya duk sabulu ya auna ya gani eh karshen kwararren lista shine ya kirkiro a menene na'urar da ake ake janye cikin da shi yanzu kai kana gida a garin kuwa yake baka goyon baya wata hukuma take kafa goyon baya duke da kika kashewa a cikin siyasa da kamfe da shekeji da iskanci da meye suna kashe ta cikin ilimi ba yadda za a sai an ɗauki dukiyar kasa an gina kasa an kwaye cikin ilimi an gyara komai da komai to sa na ka zauna ka ji daɗi na zauna na ji daɗi amma dukiyar kasa ta zama wani mutane wani da wani da wani da wani yadda za ka samu kwanciyar hankali ba za ka samu kwanciyar hankali sai an dawo an karfafa gwiwar ilimi a yada ilimi mai bincike bincike a mara masa baya kashe masa kuɗi to shi nan kasa za ta zo ta iya tsaya kan kuma hujja ita ma Najeriya sai ta samu kujerar laki amma ba ka da abinci ka ce kaki ga talauci ga girman kai ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza me kake me kake ba abin da zaka ki ba sai ya rai dan talaka ga hana ki dan talaka yana shafa kuma haka hana ki da da man gotan shan buhari gura sa ci zai yi bace sa bai da konya dan talaka kuma na na da ba eh na zai shafa ba sai ka baka da yadda da hajji zuba ba mu zama wani abu batu tukunna wallahi da'iman da malaman mu da shugabannin mu da soja da yan siyasa har yanzu da kasar almajirai masu fara abin da yake

amma sai bincike duk sun gani a ina yake yaya ake yana kulla komai kuma yana yiwuwa shi ne yake tare da haka in muka tashi muna bincike malamin kiwo ya karanta dan adam mutum ba mala'ika bane kowa yana son abin da yake karantawa abin da yake din da ya samu ana sai ana yi da shi amma yana karantawa yana hada cewa a jefar da shi da an kafa siyasa da an kafa gwamnati shi ke nan bayan kisa ta kulla komai da komai malamin su kiwo zai karatu har su ke karatu su kiwo hakan shi fashi ba ne san da shi shi da shi ya manta shi ma ya rufe ya ajiye to me zai da shi wanda ya karanta shi mana aje mai zai da shi karshe kuma kowa ya je a tare karkashin gwamna karkashin minista ana neman kuɗi ana neman kuɗi ina fikihun ka ina fikih ina tafsirin ka ina wa'azi ina komai a to shi kenan rayuwa ta kamala da kamar lokacin ya Allah madaukin sarki muna roƙo ga duk bala'an da suke faruwa Allah ka kare wannan gobara da ta tashi kasuwar sabon gari Allah ka kiyaye gaba Allah ka mai rama su fiye da abin da suka rasa Allah ka sa ya zama fara ne baki daya ya Allah madaukin sarki fitintinu da masiku da suke faruwa Allah ka kiyaye Allah ka ba kasa lafiya da zama lafiya duk waɗanda ke so su kulla ma kasa kullele ne ya su tada hankalin mutane talakawa da ba su da nai Allah ka kiyaye Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ma jina fi man hadai wa hafina fi man afai wa na fi man tawallai وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن ساعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعلنا مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم kowane ne ma in ya mutu aka yi masa kuka za a yi masa azaba saboda kukar da shi ne na na aisha ta ta gyara wannan matsala باب ما يكره من al على الميت يتي باب yace babin abin da aka karhanta na وقال عمر رضي الله عنه جاءهن يبكينا لأن عمر يبكي قال في فوكا على أبي سليمان أكم أبي سليمان ما لم يكن نق أو لقلقة ما تكم فوكا بتبعي إذوا أتريكتا أواسا تكي فوكي فوكا أتغم اليابا النقع هو التراب شين الإمام البخاري كان سيفسر يقول والنقع التراب wal الرأس واللقلقة sawt imamu bukhari kaman yadda yake imani ne a cikin hadisi haka yake imani a cikin fiqh haka yake imani a cikin lugha duk sa'an da ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo bayani mai gamsarwa ya warkar a cikin lugha ne ko fiqh ko sana'atul hadisi قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعه عن المغيره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي, علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيها عليه يعذب بما نيها عليه yake an karbo daga mugira dan shi ba Allah ya kara masa yadda yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahdi manzon Allah ce lallai a yi min kariya, a kirkira kariya a faɗa a ce ni na faɗa ba kamar ɗayan ku yayi ma ɗayan su kariya ba ne fa matsalan akwai haɗari ka kirkiro kariya ka ce manzon Allah ya faɗa ka dangana shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake ba karaman abu bane yasa yi hankali sai sai man kallama alayya muta'ammida wanda ya min ƙarya da gangan falyata bawa ma'adahu minan nar ya tanaji mazauninsa a cikin wutar jahannama mun gane ko to da matsala ta tafi rayuwa ta zo ta ne sai aka samu wani bangare cikin sufiya suna son su jawo hankalin mutane zuwa ibada su sai su rinka kawo hadisai na ƙarya suna cewa manzo Allah ya ce wanda ya kaza zai samu lada kaza wanda ya kaza zai samu lada kaza sai aka ce to ina me kuke cewa game da hadisin manzon Allah man kaza alayya mutahallida sai suka ce ai na kazabna lahu ma kazabna alayhi ai mun yi karya ne dan mu jawo hankali zuwa ba mun yi ba ba mun yi karya ne muka ba mun yi masa karya bane mun karya ne dan shi sun ka ce nahnu ma kazabna alaihi inna ma nakzibu lahu to shine sai aka kawo fadail alquran fadail alayat da hadisai sai a ce wanda ya karanta kaza yana da kaza lada kaza wanda ya karanta kaza zai samu ladan annabawa 70 wanda ya karanta kaza zai samu kaza kaza kaza manzon ya zama wasanni annabci ya zama wasanni ko to asalin inda aka samu hadisai mawdu'ai kenan duk wanda ya karanta ilimin mustalah al-hadith zai ga cewa asbabun da suka sa ake ariya a